na dai karar tashin bom din shine na zo na go wannan wuta ta tashi shine muka zo muka ka agaji aka je aka zuba wajen mutum goma ta mu ta ɗaya kamar mutum biyar banda ta bayan mu da ta ɗebo waki to dai wasu sun soye wasu kuma cikin ya bule wasu kuma fuskar su ce wasu hannayen su wasu kuma gaba ɗaya ma sun soye gaba ɗaya sun yi fisis. Guda daga cikin mutanen da suka kai agajin gaggawa kenan jin kaɗan bayan da tagwayen bama-baman suka fashe a tashar ta Kano Line da galibin matafiya zuwa sassan jihohin Najeriya ne ke shiga motoci a wurin. mintuna kalilan bayan faruwar lamarin sai ga kwamishinan 'yan sanda na jihar kano alhaji ibrahim k idris ya bayyana asp magajin musa majiya shine kakakirin da na 'yan sandan ta jihar kano yau da wani misalin karfe uku na rana a mun samu tashin bam a wannan tasha ta ainihin kano line kuma kamar da kuka sani a motoci guda uku ne abin ya shafa akwai mota kira golf akwai kuma sharon bus akwai kuma ta wannan bus din kuma motoci guda uku kenan jimlatan dai a yanzu wannan halin da muke ciki akalla mun ɗebi gawa guda goma sha biyu har da guda biyu da ake zargin su suka zo da wannan bom din su wanda suka zo da wannan bom din su su biyu sun sauka daga wata mota da ta zo daga wajen gari da suka sauka kamar an soke su ne to shine a lokacin da suka tashi wannan bom din wanda ya affectin nan ko ya shafi akalla mutum goma bayan su da suka rasa rayukansu kuma akwai wanda suka samu raunuka daban-daban waɗansu ƙananan manya amma har yanzu ba gama tabbatar da kan cewa mutum nawa ne suka samu rauni ba amma domin abin da muke na ƙoƙarin ceto ransu da kuma ainihin tabbatar da abin da ya fara wannan gurin amma idan bincike ya ci gaba za mu ƙara sanar da ku halin da ke cewa wani yanzu haka dai iyaye musamman ma mata da sauran dangi da suka san yan uwansu na aiki a tashar motar ta Kano Line ko kuma hada-hada kasuwanci ko kuma sun yi ziyarci tashar ne domin yin balaguro sai kwarara suke yi zuwa asibitin kwararru na Murtala domin bincikawa suna na hajiyar nan yan uwana aka rasa yanzu an ga ɗaya ya karye kuma ɗayan ba sauran ba a gansu duka a tashar suke aiki na ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da Allah kai rabu da ni ma suna na saba ba ƴaƴan mu ne a ciki wa an sama ba mu gansu ba wa an sama ba mu gansu ba yaran a can suke a can suke aiki mun kira wayarsa shiru duk ba mu samu ba tana rufe an ce ba za mu shiga ba wannan bala'i da me ika ma suna na dela dan kanwata ne san ma shi ba a gan shi ba kuma sun hana mu mu shiga asibitin mu duba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya